su tsoron Allah su daina hasada wa ɗalibansu akan samu malami sai ga yara da ƙyashin ɗalibai su kamo shi kamata ya zama abin alfaharin ka ya ɗaliban ka su kamo ka su ɗara ka malaman islamiyya sun fi sauƙin kai sai su kowa mutum karatu ya zama alama ya wuce su wani ma haka ya kowa madina da rama amma ba sa damuwa wani ya ci musabakar duniya su kuma suna nan a malamansu da asuwakin da ƙuranin su ne zai wanda suke kasuwa kana sa su gaba da kowa musu ba sa damuwa Allah alheri Allah ya gani su amma malamin da zama ya bunƙasa a malanta ko da malamin zaure ne ko malamin aji ne ko malamin jami'a ne ya zama kullum bai so wani ya kamo shi wannan muna ne da Allah shi shi shi wannan mugu wanda bai aji ma yanzu shi ya fadi mutu bai da magaji kenan ya zama al'abtar kamata ya yi misali a matsayin ka na uba idan kai gette in ka ya faɗa ya zama injiniya idan kai ligili ne wanda kake irin namu na gargajiya wanda ake shatawa to in kai faɗa ya zama construction manager ko architect ko civil engineer wanda in zai gini sai ya tsaya ya zana ya gyara shi da ya kamata kaga an samu ci gaba kenan idan kai dan kasuwa ne mai zuwa ka saro tumatir kawai a nan fadama kubanni to zama dan kan yi kaso kasuwanci shi zai zama tumatirin nan ba na fadama kawai ke saruwa ba shi ke da fadama ga ita taki noma kuma ya zama yana da kamfani na processing tumatir kaga an ci gaba kira da kasuwancin tumatir ɗin amma a ce wanda ka mutu kana sai da tumatir shi ma ya mutu yana sai da tumatir to ne ba kamar irin akali da muke ta mu malaman makaranta da ba ma son wani ya zama farfesa ba ma son wani ya zama dakta ba ma son wani ya digiri ba ma son wani ya NC e, ba ma son wani ya TWIC e ko ne ku ya kamata mu ma so ɗalibanmu su yi gaba ba to Allah bai yarda wani ya zama shi kaɗai ne a sa ba wala masarauci wala mai kuɗi wala ainihin wato malami da haka Allah yake cewa fi dalika faliyata na fasi da ba falaka an ta an ta sabik Allah ya ce mutane a kan neman ɗaukaka mutane su ta wato munafasa su dinga wato faɗi tashi limithil hadha falyamal amalin amini kana iya ka tashi kai ta sabuki walakin ka sani lan takuna wahidan fi asrika ba za ka zama tilo babu irin ka a zamanin ba fa inna allaha khalaqa mithlaka al-kathira Allah ya halitta ire-iren ka tewa fa idza istaqala al-mar'u fi qalbi al idan mutum ya gaskata wannan a cikin ranshi to ba dinga ma kwaɗayin ya zama babu irinsa ba da ka kaga ba wani hasara ya zama kamushi ba ko me ke sa har ka iya tunanin kai kaɗai ne idan ka zama kawai a wani lungu kai na ƙauyen ko garin ko ango kai ne kaɗai wanda kake da irin wannan sana'a wajen ko irin wannan alfarma a ƙauyen ko irin wannan karatun a garin amma an kana shiga duniya ka san cewa akwai irin ka da yawa fiye da haka abu ne ku ne kamata mu kan wasiya da shi mu jawo kuma kula da shi shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan nazara ahadukum ila man fubi alaihi fil mali wal khulq falyanzur ila man huwa asfala minhu in za ka dinga kallon mutane ka kalli na kasa da kai wannan ya fasa ka gode wa Allah kar ka dinga kallon wanda ke sama da kai ya kai mai dubu goma kalli mai dubu kalli mai dubu ya kai almajiri wanda kake da gidan aiki da ake baka abinci kar kalli mai gidan kalli wanda sai ya shiga gida kamar goma kafin ya samu shi ne na kasa da kai na mata mun gane kai mata daya kai bai kamar mana ya biyu daga kallon goro na ba dawo bai jannan ka dinga kallon na kasa da kai kullum karka kallon kalli na sama kan suna ka dinga kallon dan majalisa ko ciyama sai abu ya bar kallon gwamna ya dinga kallon masu da na kyau shi na ba da fahimci wannan kullum ka zai kallon na kasa da kai a abun na abun da kake da shi ka gode wa Allah cewa kai ka samu idan ka shiga kasuwa kai ce fure ka ga wani ya fito da kwando guda ko baro ana tura kana ka alida kar ka kalle shi ka yi fuska tausayi a tuna wani bai samu irin nakan nan ba shi har ya san ya da kotu kuna zaba ya ce bana ina ma ta fahimci wannan ita shi kasuwa da gona lajin birni an ci ko baro za a sa a mutu ko kuma ka ba kalle da. to karka tuna cewa yanzu alhajin nan duka ce nan yau in na yi shi wani dubu arba'in ko kuma na kaɗari hudu ka dinga tuna wanda can yanzu a fijar yana da ku sai an yi la'asar sannan zai je sai abin da ya kai wa matan shi don ka tuna wanda zai sa ka dinga wa Allah kaga wannan zai hana ka ma ka kalli na sama barin tana yi asara ka abin da wani samu فالنفس التي تتطلع الى الاخرين لن ترضى بحال sunan ahwali zuciya da ke kallon ta sama ba ta taɓa ba da abin ta samu ba kuma ma ba min al ah, min al-ghina wal da sun ta za ga rai irin wannan sun ta samu wani ci gaba ko daraja ko dauka ko wadata ta awwala ta sai ta saba da wadata fa mallata sai ta gaji da wannan wadata da baka da gidan kanka gidan haya sai ka samu gidan kanka ana nan sai ka ga wannan gidan ya ba kaɗan ka yanzu ai wannan gaskiya ya kaɗan irin nawa da kake so wanda ya kwana ka wanda ake yi yanzu haka mota haka sarauta haka ilimi fataqalla a cikin al-mufid sai ga kana kallon na sama fa hiya da'iman fi talahhurin ila kasrat al kullum tana tunanin raina tunanin ƙarin dukiya wa ta'alluqin bihi da kuma matsaluwa da wannan dukiya wa saqatin da kuma bakin ciki wa hasaratin da damuwa wazira'in da na'am da kuma ganin cewa ni da Allah maka ba komai bane bisa da kake kallon wani ba gani da Allah maka ba ba wata tsiya bane ko kana kwanta da ran asibiti jama'a ana cikin nima Allah domin kallon zira ba ce Allah yake ma ko dai in kai masu dubanka sai ga wani gashi bai da lafiya amma bai da ma hanyar da za ka shi asibiti a kwantar da shi a bakin asibitin bara yake ko kuma kana kwance duk ga yan wani sun kewaye ka duk abin da aka ce babu za su je su kawo na magani to kar ka dinga kallon wanda ya zo gaishe ka ce lafiyar shi laushi Allah bai mishi komai ba shi ba da matsala da Allah ka dinga tunanin wanda ke bakin asibitin shi ba yi da kudin gado ko wanda ke gida a kwance ana jiran ko ya rayu ko ya mutu shi kamata ka tuna mun gano wannan shi ko jama'a wannan rubuta da matukar muhimmanci shi ne ce wa musu babu qawli rasul alaihi salatu salam manzo Allah yake cewa an na libna adam biyan min babu da bawa zai samu wani fage a cika maka wani kwazazzabo da zinariya a habba an da uwa wadiyan in dai baka wancan hannun kasa ɗin sai ka dinga tunanin ya ra'ayi su zama guda biyu ya zama wannan ba kwazazzabo ɗaya ne kuma a ce a cika maka angonan ta maguma da zinariya duka naka ne to wani sai ya ce to da zai a ce maguma da turin jikun mana sai ce walam yamla'ahu yamla'a fahu illa turab babu abin da ya cika zuciyar dan adam ya hakura sai kasa ma'ana sai a cikin kabarinsa wa yatubu Allahu ala man taba duk abin da kai na wannan kurakuran in ka tuba Allah ne gabata ma daga yanzu ka tuba ka daina tunanin kokarin tarawa da kamori zai sami kokarin ya za a yi ta kowa na wadata ya za a yi rasa rasa nashi sannan siya ta gaba da in kana ma kanka za ga baka kowa sada shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin ainihin wato abu hurairah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga cikin kyan musuluncin mutum bawan abin da ba ruwanka me ba ruwanka abin da bai shafe ka ba rayuwar ba shafe ka ba ina ruwanka da cewa matashi shi ta yi yaji ina ruwanka da cewa ya sabon mota ina ya samu kuɗi ina ruwanka da cewa a ina ya koyi karatu na ruwanka da cewa an riga gashi malanta waye ce maka sai wanda ya riga wani abu sannan zai riga yi ɗaya ana iya riga kwanka kuma ka riga mutuwa ma'ana wani ya riga ka zuwa duniya kuma ka riga ya riga ka riga duniya ka zo a gaban shi kuma ka tafi a gaban shi kaga inda wani lokaci na kare dole in ya ka zuwa to ya kamata ya riga ka tafiya amma ba kayi ba ce da haka babu wani hujja kan cewa don ka riga shi zuwa duniya ka riga shi koyon karatu ka riga shi fara kasuwanci ko ka riga shi siyasa to dole kuma ka riga shi a cibin ka riga shi kaiwa ga wani matsayi kafin a kawo ta ka riga shi fara wani ka kaiwa wannan kari ne na Allah ka daina tambaya akan me wani ke ciki wani kwana biyu ne na gaba ya daina canza kuna yadda yake da ne wawaye ne ce a kasan kudin na banki da yi kasan kudin ruwa ko ba ka dare ba kawai a ce a kasan kudin ruwa sun narke yawwa yawwa ka fara jin farin ciki a ranka me yake ka yi tambaya ka ji da naka matsala matsalar ta dame ka ka ji da ita wannan daga cikin sirrin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya hana zaman banza a majalisu da santoci da kwanoni da dandala saboda in aka zauna bisa irin maganganu sai an ɗauko maganganu wanda suke sun saba shari'a ka kanka na siya ka nuna zama irin wannan wuraren kar ma a yi ka ji ko ka sa baki gara ka je gida yi tan ba mata ka labari in ba ka da mata je ka je ka mace ba ma alheri ko ka je yi ta jiyo je kana firgita kanka فعلى المرء أن يهتم بشؤونه ولا يحاول يطلع على أحوال الآخرين mutum ya damu da al'amarin rayuwar shi ba kar karin sanin mai wasu suke ciki bal ha an yajda fi nafsi ba barazana an kaji sun samu wani abu alayyi ka ji bakin ciki wani da kake cewa ya rabu wani kwanan gwara gaisa ce ina duba wai kan ka an kara bakin ciki kana san za a ce ai wai bashi yawa baya fitowa ne zai fita da asusu baya dawo da dare ka ce ai wani aura dubai ya shi a dubai ka kasuwanci ya gudu ne a dubai gawa ka ba ta kuka kuma da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fi hadithin muttafaqin alai. imanin da ku baya cika sai ya so wa shi abin da yake so wa dan uwan shi zaka ka so kan kana son wa kanka ni'ima da ɗaukaka da kuma cewa kawai ne maka hasara da bakin ciki to ka sa kanka a cikin a cikin takalman shi cewa in ana maka hasada ya zaka ji a kan abu da kake ganin ka samu ba za ka ji daɗi ba ko kar kai wani shi ba ji daɗi ba dan in ya samu wato leakage akan cewa kana mai hasada da wuya ya iya wancan hakurin da muka ce yana da wahala da wahala mutum ya tarar cewa kana mashi abin da ya tabbata hasadan kuma ya alika sai in Allah ya sa ya iya mallaka zuciyar shi to ka sa kanka a cikin takalmansa ma'ana in ni ne ake min hasada yanzu ya zan ji idan ni ne ake min irin wannan bita da kulle ta ya zan ji idan ni ne nake neman wata alfarma ko wata ɗaukaka ko wani kasuwanci wani zagaya ya ji min kutun gwiwa kan wannan abu ya zan ji zan ji ba daɗi ko to bai kamata yi wa ɗan uwana musu babu da ya ji ba daɗi ba oh. da ta hanyar musulmi nafsa wufi hiba'il mahsud dan mutum ya tunanin kanshi a cikin takalmin wato a cikin rigar wata baki ke wasa ba isa ba an yi stashira da ma ya shigo bihi zai iya jin irin bakin cikin da wancan ka iya ji wata yakana annahu ma kana yan bari da an yi hasuda sai kuma ya tabbatar cewa lalle bai kamata ya hasada ba to wannan sa daga cikin nasihohin da nake wa kaina sauran yan uwa masu albarka da ke halarci a wannan waje ko ya za su saurari waɗannan batutuwa ta yin yaɗa bayanai na zamani a takaice a ƙarshe sai mu ce ga kuma wato rigakafi kariya daga hassada yana kare kanka daga mahasada a matsayinka na mutumin da wata ya iya mahasada za ka yi kare kanka daga hasada na farko bai rujuwa ilan lahi wa tasdidi tauba ma'an lahi min adh-dhunub a adawa ya ce za ka iya tsira daga ainihin wato hasara ta hanyar kuma zuwa ga Allah ka fawwala lamarka gaba ki ga Allah madaukin sarki ka sabunta tuba ga Allah madaukin sarki daga zunuban da yin su ne yasa makiya suka zama a kanka in ka gane yanzu ana ma hasada ka da ma hasada a wajen aikinka ko a cikin rayuwarka ko a sha'aninka da ya ka tsira daga wannan hasada ta su shine kai kokari ka koma zuwa ga Allah madaukin sarki ta hanyar tuba da ibadoji da neman kusanci biyayya iyaye sadaka sada zumunci azumin nafira rakkara zuwa ga Allah dama zaliban da kai domin waɗannan zunubai ban mamaki su suka sa Allah ya ɗaura makiyanka a kanka a tawakkul ala Allah sannan ka kowane kalmar mai dogaro ga Allah karka dinga canfi ko tsari ko ganin cewa wani zai iya maka abin da Allah ya ma ba sannan al-isti'anatu billah wa qira'atul adkari wal awrad ash-shar'iyya yawan istighfari yawan karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawan karanta zikirori da wurdai na shari'a wanda suka zo zikiri da wurdi na shari'a wanda ba daidai wajen a yaran ce ahlus na ne ba sai wani shari'a ba an ce wurdi kan wani dan da rika can ya zagore ce shikenan su wasun bi a shari'a waɗanda suka zo a cikin shari'a mana musu wurdi muna musu wanda wani kawai zai zauna ne ya kirkira ya ce kuma addini du'a'un lahi bi an yaqika min al-hasad ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga masada addu'a bisan da ka samu halin addu'a ko za ka sa wani ka addu'a ya zama cikin abin shine Allah ya tsare ka daga sharrin masada al-adl ma al-hasad wa adam al-isaati ilayhi bil mithl idan wani maka hasada kar ka rama da irin ta kamar da muka fara farko ka kyautata mishi fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid idfa billati hi ahsan ka dinga tunkuɗe barna da abin da yake mafi kyau wannan sai sa maki sai da masoyi da haka sa'an nan sallallahu suka mallaki zuciyar wasu da dama da gaske wanda sun kafar cewa ainihin da'awar musulunci da haka kai ma yanzu wani yana ƙoƙarin ya nuna hasada da kyara hala saboda ba ku yi wata hulɗa ta musamman da shi ba ne idan yi hulɗa da kai sai same ka wato mai daɗin hulɗa wanda yake ainihin wato mai taushin hali sai dinga maki ci ashe haka wani yake wani da nake ta jin haushin shi sai ga da kanshi ya yi damar abin da yake kaga ka tsaye daga sharrin shi kuma ka taimake shi Allah ya raba shi da nan cutar al-ihsan ila al-hasib sannan ka dinga kyautatawa idan Allah baka falala ga ka dinga ba mai kyautayi jama'a idan Allah ya baka ilimi kyautawa shi kar ka tare jahilai kar ka ainihin wato wulakanta ɗalibai kar ka kafin kowa saboda ka iya ko kowa ya tare baki ko kan kowa iya irabi ko kan kowa jin turanci ko duk wani lissafi ne da ya sarki sai kai kake iya fasa shi to ka dinga ainihin wato kankan da kai kana kyautawa mutane idan Allah baka dukiya ka zama mai kyauta da saki da ainihin wato abin na ihsani da kyautatawa da sadar da zumunci kaka zama kankamo kan rike ka kowa wa an maza da wasu na fi nafi duki Allah ce baka kai ne wakilin shi to ka dinga ce da bayan Allah da gareta wannan zai rage kai masa da su da Allah baka sarauta akan mutane kar ka musu gaman kai kar kaman kai kafi su kai ma'aikacin su ne ka su ne masu sarauta 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma kai kowar ka ya kama ka aji ka zama mai tausasa mutane sannan kuma akwai arruqiyya idan ta ci ta kai har ayyar ma mai hasada ya maka ayin mana yana da ainihin kambun ido ko ya maka abin nan sihiri to za a iya amfani da rukiya tabbatacciya a shari'a wajen lalata wannan hasada sai na ƙarshe ne adam ikhbar al-hasid bi ni'matillahi alaik in ka tabbatar wani yana ma asaba to ka kiyaye gaya mishi sabon neman da ka samu ka gaya mishi amma promotion ka rabu shi kai za bakin ka ka gaya mishi <laughs> za a ƙara ko ka sai wani sabon gida ko bana ma za ka koma aikin haji kawai ga baya ganin kar ka dinga ga mutumin da ka tabbatar potential masadi ne na fatan fahimci wannan baya ganin ka a gari uwu wani na gani fahimci gaba na ɗan ɗan ɗan ne nan ko umra ka je ko kuma ka wani kasuwanci ka a china to kar ka gaya mushi ka yi defense ka ka ga masa sun ka kan ji labari kan da shi walima shine kar ka bashi labari ka ka tsira daga asa da shi kuma ka tsirtar da shi daga yaji ya wajen ciki tun da shi ya riga ya samu fitina a riga ta galabace shi waɗannan su ne takaitun bayanan da wannan ɗayan makaluwa take dauke da su Allah wani sarki ya sa mu ci amfanin auren da ke cikin ta na ainihin wato gaskiya da alkhairi da tunatarwa kamar na faɗa dama ba samu abubuwa bane an samu jin su saboda galibin yan uwana mahalarta majalisai ne na ilimi na karantarwa malaman ilimi ne masu saurare malaman islamiyya ne masu wa'azi masu hawan gari alarmomi ne mutanen alheri ne haka ba za su ji abin wani ba kowa dama a cikin haka suke muna fata abubuwan da muka faɗa na ainihin wato gaskiya wanda suke sun dace Allah ubangiji ba mu ladan su gaba ɗaya wanda suke kurakurai kuma yan Allah ya kowa ce wasu malamai da suke nan ko wanda suka ji daga baya Allah ba su dama gyara mana kuma ba su samu halin gyara mana ba muna fata Allah ya mana gaba kida sannan kuma ina ma uwa ainihin wato ƙara godiya da saurari da suka bari. kullum da suka bani na saurare da basira da fahimta ina ƙara godiya musamman ga ainihin wato malam muhammad al'awwal abubakar da aka sani da suna malam mai shago wanda ya bani damar zuwa na yi wannan lakta da cewa ni ba malami ne mai wa'azi ba malami ne mai shiga aji ya karantar malam makaranta ne ba malamin wa'azi ba amma duk da haka ya ga cancantar cewa zai iya yi ina fata ya zama ban kunya tashi ba na yi ɗan abin da ba a rasa ba ina kuma ainihin wato ƙara godiya ga yanwa uwa nake cewa kuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah Allah madaukin sarki ya mala sa ya da alkhairi ai shi malam duka ne kuma a gaskiya mu ba dama ne muka baka ba saboda ai Majalisun nan majalisun kai kuma sanannen al'amari ne kai ɗaya daga cikin malaman nan ne duk da na shi malami ne a darul hadisi salafiya ba can na mai gida duka yake nufi ba in can na mai gida duka ne to ai kuni jagorori amma nan kai malami ne a nan Allah madauki sarki ya mala sakaya da alkhairi kafin mu karanta malam tambayoyin da yan uwa suka rubuto kamar yadda muka sani wazin goron sallah da muka kwararo muke gabatarwa mun fara ran lahadi wanda muka fara da kungiyar jama'atu izalatul libida wa kamata sunna. kamar litini malam dawud ibrahim al-zahiri ya mana wa'azi akan yaƙini da tasirin shi sanarwar talata malam sha'iru salih al-madani ya mana muhadara tausayawar annabi ga al'umman shi a jiya malam yahya umar abdallah ya mana nasiha mai taken matakancin nasara yau kuma malam kabir abubakar asgar yi mana nasiha mai taken hassada da illolinta muna roƙon allah inda malam ya kyautata mana nasihan nan ran mu ya fari allah ka haskaka mana farkon sunan nan mu koma muna sa mai dal allah ya saka mai da haka da kuma gidan aljanna in allah ya kai mu gobe za mu gabatar da muhadara jeren giyan waɗannan muhadara na ƙarshe wanda ɗaya daga cikin ɗalibai kuma malamai na wannan majalisi da allah maɗaukin sarki ya azarta shi tafiya madina ƙaro ilimi a jami'ar musulunci alarama muhammad salis mu'az zai gabatar mana muhabara mai taken na dubban ɗalibin ilimi jama'a abin da waɗannan manyan malamai namu suka zo suka karantar da mu ilimi ne wanda ta a wasu yankuna na duniya kai na ƙasan nan kai na garin nan ma wallahi wasu al'umman ba su da daraja ba samu daman waɗannan malaman su gaya musu ba amma mu mun samu wallahi matakin farko mu gode ma Allah na biyu wasu irin ladabba ya kamata mu ladabtu da su wajen neman ilimi da kuma fuskantar malamanmu wannan shi ke samar da albarkar ilimi muna mana addu'a Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi ya sa albarka a cikin rayuwar iyalan shi da kuma daliban shi Allah madaukin sarki ya gafarta ma mahaifin shi da Allah mai rasuwa mahaifiyar shi Allah ya ƙara albarka a rayuwanta in lokacin ta yayi Allah ya azata da cika da kalmar shahada ya sa ya gama da ita lafiya muna mana addu'a Allah ya sa albarka cikin ilimin shi baki da akwai muhabara gayyata ta musamman da za a yi a gobe a jibi asabar da lahadi da safe a darul hadisu salafiya da ke gaskiya layout can wajen fadilatul allamatul albani mai gidan mu daga ku wanda rana asabar akwai muhadarar mai taken bara roko tumasanci bambadanci da maula a musulunci sannan lahadi akwai wannan muhabara mai taken in kun san wata ba ku san wata ba jama'a yana ce muku wannan kurmin baki ne ni dai ban san to wannan sai ko malam ku ne daraktoci a makarantar yaya ba no idea ko za mu ji a can allah kai mu lahadi ana gayyatar maza da mata in ka ji ka sanar da wanda bai ji ba kai waya ka gayyato mutanen nesa da cewa akwai jawabi da shekul albani zai allah ya saka mashi da alkhairi mai tambaya na farko ya ce in ina yi ma wani hasada da na ji wannan wa'azi imani ya girshi zuciyata to wai shi ana ta malam har sai na ji na samu wannan mutum na bayyana mai ina mai hasada ya yafe min ko ko in tuba tsakanina da Allah in bari algatun wannan na assalamu alaikum to ya danganta da wani mataki ne mai tambayar ya hasada idan a cikin zuciyarsa ne kawai yake jin wannan ah, kiyayya da kokarin ya ga ima ta kushe mu ba to wannan ba sai ya sadu da wanda ya masu ba amma in ta kai da wani abu aikace wanda yake iya zama mugunta ko makarkashiya to wannan kaga yanzu ya ɗauki ainihin alhakin mutumin kai tsaye a nan lallai kan ya da matuƙar muhimmanci ya nemi gafara a gusa game da abin da ya masa kama a ce ya taɓa mishi wata makarƙashiya ko ya kai saran shi a wani waje ko ya haɗa mishi wani gadar zare ba ka da gwargwadon matakin yadda ya abu ne wallahu a'lam Allah ya ka mana da alkhairi wannan mai tambaya ya ce Allah ya ƙara yawaita mana irin kumala Allah yawaita sa koyina a jami'o'i a masallatai a garuruwa birni da kauye allah madaukin sarki ta tama annabi irinsu domin wannan addini jama'a na allah ne ba wanda allah ya mika amanan wannan addini sai ga annabi shi ne allah madaukin sarki ya yi ko da shi kuma sai ce shi ba waɗanda ya danka ma wannan amana sai malamai al'ulama an anbiya kuma su malamai a ko'ina ba su yawa ba wallahi malamai kaɗan suka yi don babu ɗan da ake haihuwan shi da ilimi duk wanda ya zo duniyar na a jahili yake zo sai daga baya ne ya samu mun gano wannan da kyau ku kuma akwai wasu mutane na musamman da Allah yake kinsa masu ilimi cikin wanda na sani dai bai wuce annabi Isa ba shi ma malamai sun yi maganganu irin nasu wajen bayyana jawabin da ya shin tun yana jariri ne ya zama malami ya ci gaba da jawabi ko ko iyakan jawabin ne na kariya da ya ma mahaifiyan shi sannan kuma ku je ku haɗu da malamai a fagen tafsiri hakika nan gaskiya muna da bukatar irin su malam kuma kamar yadda na faɗi a taron da muka fara mu nan ku kalli allah ya goyi bayan sunna wallahi kuma sunna ba za da tozarta ba duk malaman nan kun kalle za a gansu matasa ne masu ɗanyen jini allah ya musu gababban ilimi sannan ko ba abin da ke damun su a nasa suke yi wallahi ba sunna kenan in ga mutum yana tunanin wani na mai hasada bari ya ɗauki mataki iri kaza Allah bai san sunna ba karshen da ta kai ke hasada ba maka yake yi ba amma shi yake ri ne shi ke hasada to amma kuma sai ya ɗauki rigar hasada sai ya samu wani Allah maraukin sarki bai nufe ka da rahama ba maimakon kai ke banna ka gane kai ke ka tuba sai kuma ka kala wani kaga babu ranar tuba kenan shi sa allah ya sa wannan wa'azi ya kai ko'ina al'umma su je su faɗaku kamar yadda malamai suke yawaita bayyana mana mu al'umman musulmi a ko'ina wallahi al'adim ba wai ba wai kafirai ne da wasu mutane can matsalan mu ba mu musulmi mu ne matsalan kanmu da kanmu yanzu abin da ke faruwa a masar ko akwai hannun isra'ila da amerika amma ba isra'ila ne ke kashe mutumin misra ba amalke ne zo na kashe shi musulmi ne ba zanga-zanga waɗancan suka yi ba su san wannan aka kawo da shi to su waɗannan suna zanga-zanga ba su san wannan sai a kashe su inda za ka da lauje cikin nadi Allah ya zaunar da musulmi di inda yake lafiya amma mun gode Allah duk wannan abin da za su faru annabi ya riga ya gaya mana za su faru to sai mu kokari mu ci riban wannan masaniyan da muke da shi daga annabi allah ya taimaki malamai iya isar da sakon da allah maraukin sarki ya danka a hannunsa a madadin annabi wannan yake cewa shin hassaba yana da alaka da munafinci alagabta malam na hasara tana iya zama tana da alaka da munafurci kamar da muka ambata ta farko a cikin laccan hasara tana zama sanadin manya-manyan zunubai kaji irin kisan kai Eh, wani munafurci ya wuce abin ba yan uwa annabi Yusuf suka kitsa wa mahaifinsu cewa ya ba su ɗan shi da yake ji da shi su tafi da shi suka dawo suka ce kaza ne ya gare shi hasara suna iya jawo duka wannan abubuwa ma'ana mutum ya wayi gari saboda yana kyamar wannan da wani zai samu sai dinga zagayawa yana masa yana manafartarsa da wannan alaƙa kwarai kwa ba ita ma tana da alaka ba mafi yawan muna laifuka kamar da muka ji wallahu ala Allah ya saka mana da alkhairi tambaya ta karshe yake cewa mutum zai gane masu mashi hasada Allah ta wala ina jin wannan ainihin fada a cikin abin lecture sai dai ɗan tuntuni shi ne daga yadda mutane za su dinga infial sun su daga daga sanda idan ka samu ta ɗaukaka su kuma suna nan cikin bakin ciki suna neman wato uzurin ba su cewa na ɗaukaka ba ta kaba ci. ta ɓata hanya ne an samu kuskure ne bai ta zo gare ka ba za ka ba masa da in an ce ka samu wani abu sai ya haka wani wani kuma samu ba cancanta ba wani aka ce zuga wani ya sai mota ya ji ka sai mota ana kwanda misali da ake yi kenan ku ai na samu kuɗi to wannan ke hasadi kenan wanda ya ce a ina ka samu kuɗi ina wani shi taskar ka ya dima taskar Allah ce ko sai Allah ya ga maka da riba wani eh, abin nan sannan zaka ga maka ya fashe ta a takeice ga mutum yana da negative action yana da wato infial salbi ya ni wace da Hausa wato mugun mugun abin nan ah, ah, abin reaction subhanallah <laughs> yana da mugun wato ba nufi ba yau canjin fuska canjin fuska ga abin da ya faru gare ka na alheri ko kuma yana farin ciki da abin da ya faru gare ka na shari ta yi kuma bayyana maka ba amma akwai yadda za ka iya ganewa yau da gobe in kawo nazarta halayen mutane yau da gobe za ka iya fahimtar wannan insha Allah kar kawai kuma ya zama ma'auni amma ka bari ka fahimta tukuna to kun san fa malam yana da amarya ba na ga tambayoyin su yi kwararwa suke wannan da kyau yanzu misali ba wazi muke za ka wuta ba wanda yake bakin ciki yake hasadan sai jiran shi ya fari ya ya ka wuta mun fahimci wadda da kyau ko wannan alama ne daga cikin alama hasada ba ba ta mun gano wannan da kyau akwai alternative akwai alternative akwai kuma akwai mafi yawanci wanda suke nan in wannan janaratan bai ba dan matsawa za a yi a kwaso janaratocin mutane ma a sa a ci gaba jarabawa ne daga Allah duk yanda ake kokari a tare a matsi a yi kaza yanzu jiya nan muke muhadara ai matsalar muka samu daga power house ɗinmu ne yau kuma generator ne da kanshi fahimci wannan wanda ne mamaki ya za a wannan generator ya samu matsala shi sa na je in ji da kaina sai aka ce fan bell din shi ne ya tsinki to ka wani irin ikon Allah duk abin da muka shirya mu tare matsala kuma Allah bai kai hankalinmu wannan wajen ba kun fahimci wannan komi sai da muka bincika amma Allah bai sa mun bincika wannan ba to ma asabi wannan sai ta farin ciki to karshen ta abban da muke ce wanda malam ya fada shi yasa wannan matsalan ya tsaya iyakan nan da safe sai a ji a siyo dubu biyu ne sai a sa shi ke na wuce wajen shi yasa ka dinga farin ciki wani sharri ya samu dan uwanka zai iya zama alama daga cikin alamun hasada to wannan dai tambaya ke na fikihu yake ce assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi malam don Allah a wajen yin alula a wajen kurkura baki shi malam idan mutum ya zo wanke bakin zai kurkure ne koko zai sa ma hannun sai sa hannunsa ya wanke bakin tas raba ta wani abin da tabbata suna annabi sallallahu alaihi wasallama game da wanke baki a alula shine kurkurewa so ya wanke bakin shi fiye da wannan mataki kurkurewa babu laifi yana iya haka kafin ya fara rula ta hanyar asuwaki ko wani abu da ya halasta da wanke baki wankewa na ainihin wato tsanantawa fiye da kurkurewa wannan shi ne abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam jama'ar annabi wannan ita ce karshen wannan muhadara sai in allah maɗaukin sarki ya raya mu mun zuwa gobe tsakanin magariba da shayi za mu saurari muhadara ta ƙarshe mai taken na dubban ilimi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم الله بن جهل بن يا طالب عن عبد المطلب abu talib za ka kamaci addinin iyayenka da kakanninka kaji